wai wai wai amma fa zafin nan yawa wallahi yau garin ya canza kamar ruwa za a yi saboda gajimare da yana to Allah ba mu da gama shan eh, shayin ba sai ta zo ta ɗebe kofunan ba ta je ta ɗaure sai kudaje sun zo sun yawa shi kenan ke dai baki da wani aiki sai dai ki shiga makota ki je ki zaman ki saboda Allah ya har abada mata sai muna kwanci sai tsuguri ne ki zo ki kwashe abun nan tunda zaka shashe na gama sai guda ya fita tsare kin ta kin ta makota kin rika mutane haƙi kin dora girki kin ta kin fice kin tafi yawon nan dare a ce ka har abada an amma sun rutuwa ni ga haƙi ya ishe to ma girki ma ni zan mata kenan mutumin nan wallahi ina matukar jin nauyin sirkin nan na kuma ga tun da ice tun da ice ina son gani na gaba ɗaya nan hankali na ya bi tashi saboda ina tunanin kamar da matsala ne fa auren nan ba zai yi ba Allah shi aure ina zuwa da irin wannan tangar yanzu tun da mun so kofar gida kana ganin mu shiga gidan nan kawai ko mu sallama da shi wannan in ya fito kawai sai mu sai a dan gaggaisa a san me yasa yake kawai abin da za a yi yanzu mu ƙara sa daga cikin mu sallama Salamu alaikum. Wa alaikum assalam. Salamu alaikum. Salamu alaikum. alaikum assalamu ku shigo mana to sun ne minti gare mu Salamu alaikum. Salamu alaikum. Wa alaikum assalam ku shigo. Ba makara cikin kenan. Ina nan Baba kana nan ke da nan da sannan wuta sannan ku yanzu kuke tafi ya lai sannan ku ya rana alhamdulillah Allah sannan ku ya sun ku zauna zauna ku zauna ya rana alhamdulillah yanzu kuke a gida sukan na abin nan madara ce ta fura abin kwaɗanta ba so wato wani abu ne isa na ce ku zo ɗin eh. saboda ina san san wanda yake neman wannan yarinya ta wani san wane ne shi domin mu saki da za a yi a daidaita lamarin gaskiya ne a san shi ne ma irin wane ne ana san a san wanda yake zuwa gurin yarinyar ka eh gaskiya ne ga matakin da ya kamata ko ba ka bane gaskiya ne ba wai a zuwa ringa surutu ba san idan aka dosa ba zamani ya riga canza haka ne mu iyaye muna son mu ga wanda yake neman yarinyar ka kai ne ko shi ne a wannan <laughs> shi ne alhamdulillah to ai ka za ka ake so ka gani ba kai da dan wajen malam mudi ba ne ikon Allah ai na san ka yaro wallahi na san ka to Allah ya zai ta. Allah ya albarka ai haka ake so haka ai malam mudi mutumin kirki ne eh mutumin arziki ne na ne ai ba damuwa da haka in ka koma in kun koma sai ka ce ka zo ka same ni ka abu nan na ganka yawwa in ya so kuma magana mu ta manya mai mu da shi yawwa abin nan kuma na ce ku dan sha wannan madara mu na fa gidanku ne ga ba kara kuma ku ringa abin nan wallahi albarka ku ce na gaishe shi a huta lafiya a huta lafiya